امين مولانا امين مولانا امين مولانا امين الحمد لله الحمد لله تفين مولانا زي كنا يرزو زوات سرع الجيس ان شاء الله دعنا يرزو ya Shehu Tijjani na Aidil Madi insha Allah yau Alhamis sha takwas da sha ɗaya. lafiya amin. alhamdulillah maulana yayin da zai tafiya zuwa algeria kasar algeria alhamdulillah yayin da maulana zai tafiya nan ah, na kasar algeria alhamdulillah yayin da maulana zai tafi kasar algeria yau da Yeah. Amin. Amin. Amin.